gayan nan wallahi nan ne na gani come come back ah. master hello hello my master hello babe yeah yeah yeah yeah eh, eh ga eh, eh, ai ni ma ina gaya maka wani kaya na samu mai kyau ina gaya maka danyen jini ina ga maka yanzu ban na gama mostin ake kawai na gama ana tar mostin ana tar mostin to da ke kai yanzu shiga daga gari kaya how loan dai bayin wallahi <laughs> kai ma ka ciyo loan din nake eh wallahi na gama loan eh. loan ne na samu mai kyan gaske na ga maka eh. iban banza in ka ji an ce iban banza bariya eh, na gama ba biya wallahi na gama <laughs> baby sannu kai kallon ah, ah, kai yanzu da ina sai ka kasa ni to kayan ka ba kayana bane ba a ah, haba ni ba fanna da kaya a cikin na gama wallahi ina gaya wani kaya na samu ɗiban shaga mun na gaya maka ɗiba mai kyau jaje na gaya ma daga zariya ko ina ah na gaya ma lotin abuja na samu tallafa wallahi ina gaya an ce an gyara titin eh, abuja yanzu ma su nake da zan sai wani ƙiƙa tsin hau fulai oba sai yanzu kwakwan kwakwan kwakwan eh, ina titin ƙasa eh, ka je kenan ba gosu ne. ba gosu an ce ba gargada kawai dodar baby ya ka kallana kin ga dan juya juya sai ka sani yanzu kai wannan da kake gani eh, eh, kai na san yanzu da ida sai ka sa kai ka da ida dan Allah ka eh. ya nan din muke baby baby da Allah ya daga nan kin ga juya bara mu gama juya da ida sai ka na zo da lodi daga zariya muka tawo kaga jakarta nan kuwa a to na ke ma shiga in samu na gyagyaje to shi ke na kashe mata mu daga mun za ka in gama da nan minti goma yawa ba yanzu ka fara ne ko yaya a na na na dai smooth to ba na baka wani wazari eh ka san wannan kana da dabino akwai dabino da ka kawo na jiya gwanin <laughs> ka tauna shi da dabino ah, kai alkuran ah. eh kai eh, ba burki to shi eh. ba da damuwa ba burki ah, kai kai kai baby come out <laughs> eh alhamdulillah ai kin gani da farko da na hasko fitilan motata he na ga kin min kaman mata aure wallahi ina ai abun ba haka ne. Allah da gaske wallahi ni kin ga abin da yasa ban sai in yi can haka gida wani limami ne kullum yana kofar gida da carbi da ka gifta ya kira kaza kaza kaza wata abu ba ni ban ma gane me yake faɗi da asuba ya dame ni da rana ya dame ni yasa na ce to bara mu rinka zuwa rasa kwana kin ga gaba ɗaya aka kin yi ɓadda kama wallahi Baby, <laughs> ai ni da farko tsoro kika bani. Saboda na taba cin duka a kwanar yan akwa. <laughs> Wallahi na tara matar wani dan hizba. Muna tsaye na tsara ta tsaf. He yana gani na. Gaskiya dole ka sha duka. Wallahi. Ke ma dai ina mijin naki dan iska ne ko yaya? Ai marigayi ne ai ya mutu. Alhamdulillah. Ai za mu cika ranmu ba wa. Allah. Kuma babu ciko ko? A'a. ai sai ma ka gani zaka sha mamaki dan girma Allah ah, wallahi kai Don uwanka ka fito haka kai sauri ka fito wallahi kin ga sai tsama nake yi gaskiya wallahi he ne ma nake fara gaskiya kana kan gwiwa <laughs> wallahi kai kai kai ai abin da nake so da ki ki iya rawa Ah, alhaji ai ko ban iya ba ai zan maka na ai ni ma da yake na dan yi takara ne aka bani aka bani mukamin ma'aji aka bani aka ce ni ne PRO na ce ban rike PRO Allah takardu za ta hada ka da su karansa uban me zaka rubuta aka ce a bani bias na ce bias me da yake ni akwai yaro na da yayi makaranta na ce wanda mukami ne yafi kyau a cikin gwamnati aka ce ma'aji na ce me ma'aji aka ce duk wani kuɗaɗe abin da ya shafi ma'adanan abubuwa za a ke bani ina ajiyewa nan ma yanzu haka ya zo ko ofis ce menene da kuɗin tabur ai alhaji da kai za a yi me to ni ma ka ɗauke na aiki mana kin iya rawa A'a, a'a, a har da ƙafa ɗaya. bara ki liƙi, wallahi za ki liƙi. abin ga mu da yan dubu dubu mana alhaji Allah a ai su ne suka kamace to wannan maga waye kawo su sala sala sakatare sala sakatare ai kana gama yi min liƙin nan muna shiga ciki ai gaba mawaƙin nan zan kira ya fara zabgo waka Umar El Sharif ai ni da kai yanzu mutu ka raba alhaji ah, ah, <laughs> eh, inda kiɗan rawa in ba ba ba kiɗa ah, ka cinye shi kai inda kiɗan rawa in ba ba ba kiɗa ki ringa riƙewa si <laughs> na sako kawai ya jira a babure shi alhaji eh, kai Allah ya san da za mu haɗu kai kashe mun mun Allah ai mai addu'an bakwai ke ya ban tausayi a a kalle shi a yale shi ka muke nema wayo Allah hmm, wannan kuma mu haɗu a tsakiya hmm. <laughs> wallahi sai da ji wani iri wallahi kai eh wannan ma tsakiya hmm. ubanka ka fito haka kai ka fito haka wallahi na kage gaskiya alhaji ya eh wallahi ai kin ga ai irin ka muke wallahi Allah kuma in na ba ciko ah! ai sai ma kaga abin tamfura la ilaha illallah wayo wala kai kai fito a'a me yasa da Allah ki shigo mu tafi mu je da Allah ki Ya dan kunnan ki yaya dan kunnan ki wannan dan kunnan ki yaya na farke maka magana eh. ke dan ubanki me kika yi a ciki a kai eh, ne? kun ga dan kunnan ki da Allah wannan daman ta zo tana isgifari a ba kin ce da ki nada min sarauta ba ya kamata ki nada min sarauta a ni daga yau ba ni ba kai kanwata ce ba uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya ka ci ubanka wallahi ka ci wannan harkar kai na ka dawo kenan ba haka bane wallahi ce ta mun zo eh, wai wani malam makarantar islamiyya su ne wai yake taimata gagada sun ce to ta zo mu busu ta mana wanda dabilan na daga karar da shi wallahi tallahi da wallahi nan zauna ki jira shi mana ta jira ko a'a Allah ya shirye ni Allah ya shirye ka Allah ya shirye to ai ni kuma billahi ki tafi gidan uku kuma sai na saki a gaba kin je wallahi sai kin koma wannan abu shi shirya ta zo masa ni kuma yanzu na daura niyya kai dan uban ka ni abin ya wallahi sai ka ciwo ban gane wallahi haka an wata ce ba wace uwan mu ɗaya mu ɗaya ne ke nan ka zo ka ka kora totar a eh, to to ya zan yi hidima na samu a ah, baby kuma ka san ni da ke dinnan dan muna da ah, abin nan yace kawai yi kenan ka juye mata yi kenan duk family din ba zama su ba so ah, kowa ya samu kowa ya samu wallahi ke tafi gidan eh, uban ki wallahi kai hakuri in ba kai ba zan iya rayuwa wallahi na tuba na tuba kina da ne ina da shi <laughs> tare kina shuru shuru na ga shi kuma zaka cuce ah, na haka ba na ba ni ina ta ni ma ba zan wallahi ba zan ba zan asara ba mu je kawai mu je kawai kan wata ce amma kawai ne mu je kawai kawai mu je ba na son leke kaka sake ka leko ma to da ki da ni me da ki da ni sai in hana abun wallahi sai ka bani wani abu za ku yi abun nan wallahi sai ka bani wani abu sai ka bani wani abu dan da ce min wani abu nan ba wani abu an gaya miki ɗakin banza ne amfanin zunubi mu yau amfanin zunubi kan wata ce fa wace eh, kan wata ce fa wace ka ƙura total eh. wallahi sai na rama ni ma wallahi na rama